A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin furodusa Mubarak Abba wanda ya ce ya fuskanci matsaloli da dama a yayin da yake shirya wani fim ɗinsa na yaƙi har sai da ta kai shi da 'yan sanda sun kama shi ko me dalili ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Kin shugabanni na ƙungiyar producers domin ni ne Tirejar. Kamar kimanin shekaru nawa kana masana'antar ka ne? Eh to shekarun za su kai takwas zuwa bakwai da yaƙi. Eh, me ya ja hankalin ka shiga masana'antar? to akwai abokina Hussein Ali Muhammad wanda shine yake sabgar fim ya zo ya nuna min yanda ake daga zuwa shooting kuma sai na ga ina da ni kaina mawa da zan bayar a cikin fim to hmm. daga wannan lokaci bayan na zo muka fara yin fina-finai to kuma cikin ikon Allah sai fina-finan suka dinga yin nasara to wannan shine daga cikin waɗanda suka yi nasara wanne ne da zaka iya ga mai sauraro to in mai sauraro akwai yankin imani akwai duniya da lahira akwai kuma siyasa ko kabilanci wanda shine ya fita daga karshen suke to su waɗannan fina-finan duka akan menene duka dai fina-finai akan abin da ni labarai suka fi tafiya nawa hmm. sun fi tafiya akan a wata matsala da ke faruwa a daidai lokacin sai a yi fim akanta ta to akan haka muka fi yin fina-finai to yanzu me kake yi yanzu yanzu ina kan shirin wani fim mai suna al'ummar mu shi kuma akan menene shi kuma al'ummar mu an yi shi ne akan zaman lafiya a irin yadda fadace-fadace suke faruwa wasu al'ummar wasu mutanen zaka ga ba su san menene shi kansa yaki ba wanda kuma idan ka zo ka sa shi a cikin fim mutum ya ga ya yaƙi yake to zai fi fahimtar cewa lallai bai kamata mu dinga tashin hankali akan bangarancin addini ko na kabilanci ba ya kamata mu haɗa kai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. To me yasa ka ɗauki yaƙi a wannan lokaci? To saboda yanayin yadda Najeriya take tafiya akwai buƙatar a ce duk wanda yake da wata gudunmawa da zai bayar akan faɗakar da al'umma illar tashin hankali to ya kamata ya wannan ya sa ni kaina na yi duba na ga cewa kamata yana shirya wani fim wanda zai matso wa da mutane nesa kusa kamar misali wani zaki ga ya san yanda in ka tambaye shi ya yaki yake zai ce in an yi yaki ana samun yunwa ana samun mutuwa to amma idan ka tambayi kuma wanda yakin yake shi zai gaya maka a'a yaki ya fi gaban haka don bayan mutuwa akwai abubuwa da idan ka rasa su har abada ba za ka ƙara samun su ba to mun yi ƙoƙari a cikin wannan fim mun taɓa kowane ɓangare na addini saboda mun yi magana ne akan addinai guda biyu da bangaren musulmai da kuma bangaren kristiyan sannan kowane bangare mun yi kokarin samun malaman su sun yi mana bayani a bangaren musulunci mun samu malamai manya sun ce babu matsala abin ya yi kyau a bangaren kuma kiristiyanci kiristiyans akwai irin su pastor eh, rabaran joshua garba shi ma mun je mun zauna da shi ya yaba wa abin sosai da sosai to shi fim din um, ya hasasa yakin misali a cikin fim din to inda labarin yake ainihi zamantakewa ce tsakanin musulmai da kuma kiristan a gari daya to wannan zamantakewa tana cikin tafiya lami lafiya har sai soyayya take shiga tsakanin dan gidan malam da 'yar gidan fasto kenan to abin da aka yi a musulunci ashe ya halatta musulmi ya auri christian to su ma kuma a christian bible ya zo cewa mace za ta iya auren wanda baya ban gaskiya ko da baya bin addini to wannan ta sa iyaye sai suka ga za su iya haɗa 'ya'yansu su kuma akwai a gefe waɗansu saboda ganin haɗin kansu yayi suna neman wasu biyan bukatu nasu isa suka dinga ƙoƙarin shigo da rigingimu cikin tafiyar tasu ƙarshe a kisa a wannan bangare idan aka tura mutane daji wanda su ba addini ne da su ba za su kashe fulani haka in sun kashe fulani sai a ɗebo fulanin nan sai a gama fulanin a kusa da garin musulmai ne amma kuma kiristawa ne hmm. wannan sai a kai wa kuma musulmai gawar a hmm. cire kuros din musulmai za su cinzira su fito za su yi faɗa malam ya hana su can bangaren ma a ji a ƙara yin kisa a ɗaibe su a kai su bangaren kiristawa kuma musulmai fa a kashi hmm. to amma gawa ba ta magana haka yasa aka kasa daidaituwa da juna karshe dai faɗa ya balle wanda ƙarshe duka garuruwan baki ɗaya suka dawo kamar irin garin da ba a taɓa yi ba don duk kusan kowa a cikin garin sai da ya kasance bai da muhalli wani abu ya faru a garin ya lalace. To ka gamsu da wannan fim ɗin da ka yi? Eh gaskiya na gamsu da shi sosai da sosai. To da kake fim ɗin shin ka fuskanci 'yar matsala wajen shiryawa watakila daga bangarorin guda biyu? sannan an yi kokarin kawo abubuwa da zai tabbatar maka da ka yadda gari ne irin tarin jama'a kawo jirgin ƙasa nuna su kwale-kwale nuna kotu da ma'aikata da prison da 'yan sanda wanda duk mai kallo ya san wannan wani sabon abu ne a cikin fim to wa'annan abubuwan sun wahalar da mu kiyaye ba akwai lokacin da muna aiki eh, dpo ya toro a kama ni saboda yanayin aikin inda muka nemi za aikin ashe kusa da gidan assistant commissioner ne hmm. to mu kuma mun je mun ka kayan yan sanda ba na gurin ba na wani gurin daban mun kawo kayan prison da makamai sai yan garin yan yankin suka da ci faɗan gaske za to wannan abin ya ja hankali aka dinga waya DPO ya ce a zo a taho da masu wannan eh, mutanen da za su yi faɗa ana zuwa 'yan sanda suka ɗauki aka sani a mota aka ce da buɗe man na ce ai fim ne to irin wayannan abubuwa da kuma kalubale aka ga bangaren jarumai su ma mun dinga samun akasi da su saboda yadda suka ga an ɗauko fim ɗin uwa ba za a iya ba sai suke tunanin lallai na gwamnati ne wannan sai sun yi wani tsada daban na kuɗi mm. to kuma dai karshe daga baya dai sun ba da haɗin kai an yi amma dai wayannan abubuwa gaskiya su suka ba da ciwon kai a wannan fim a yanzu haka takarda ta ta rubutu ban gama binta ba Mubarak Abba ya kara da cewa baya ga matsalolin da ya fuskanta daga wajen 'yan sanda ya kuma fuskanci kalubale da dama daga wasu jaruman Kannywood inda suke zaton fim din na gwamnati ne suka kuma bukaci sai an biya su mai tsoka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.